Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sana safiyar yau lahadi kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba a muna gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan na mu leƙa mu na yau inda zan leƙa mana wasu jaridu a ƙasashen afirka daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyi masu sauraro tare da hassan barka shirya alkur'ani tare da dr abdulkadir mubarak sai kuma shirin na karshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu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 zuwa goma sha biyu da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. da masu sauraro yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumidimin su. labaran duniya mai karantuwa muhammad amin farko muhimman kaninsu siyasar harkokin wajen iran ta tsaro ne kan tattaunawa da fahimtar juna kimanin mutane 22 ne suka mutu sakamakon tarin ta'addanci da kai a arewacin burkina faso falasɗinawa 250 ne suka jikkata sanadiyar haida sojin isra'ila suka kai kan zanga-zanga a nablus najeriya ta sanar da sunayen 'yan wasan za su wakilce ta a gasar cin kofin nahiyar afirka yanzu kuma ga labarin bi da bi siyasar harkokin wajen iran ta tsoro ne akan tattaunawa da fahimtar juna rahotanni sun bayyana cewa ministan aikin wajen ƙasar iran amir abdullahiyan ya faɗa hakan ne a lokacin ganawarsa sheikh khalifa alharthi babban jami'in diflomasiyya da ƙasar oman da ya kawo ziyara ƙasar iran a jiya asabar da kuma halartar taron kwamitin haɗin gwiwa na tuntuɓar juna tsakanin ƙasashen biyu a lokacin tattaunawar amir abdullahi ya jaddada game da muhimmancin fa'a dangantaka da sauran ƙasashen makwabta kuma shi ne babban abin da manufofin gwamnatin ibrahim ra'isi ta ba muhimmanci har ila yau ya ishara game da muhimmancin ƙarafa dangantaka kasuwanci da ke tsakanin ƙasashen biyu bisa da aka yi da abokantaka da ke tsakanin su kuma iran a shirye take ta tattauna da dukkan ƙasashen yankin domin ƙara kyauta dangantakar da ke tsakani domin iran ta yi amanna cewa siyasa tattaunawa ce mafita wajen warware duk wata matsala ko kuma saɓani. da ƙarshe ya bayyana fatansa duk ƙasashen yankin musamman iran da oman za su samar da hanyar kawo ƙarshen yakin ƙasar yaman da saudiya ta ƙaddamar a ƙasar kimanin mutane 22 ne suka mutu sakamakon harin ta'addanci da aka yi a arewacin ƙasar burkina faso da watanni da suka fito daga ƙasar burkina faso sun bayyana cewa wasu masu ɗauki da makamai sun kai hari a wasu yankuna da ke arewacin ƙasar kuma ya sanadiyar mutuwar mutane 22 ta jikkata wasu da dama ya zuwa yanzu dai babu wata kungiya ta sanar da alhakin kai wannan harin a 'yan shekarun baya bayan nan kasar burkina faso tana fuskantar hare-hare na 'yan bindiga kuma da farko ya fi kamari ne a arewacin kasar kafin daga bisani ya haɗu zuwa sassa daban-daban da ke gabashi da tsakiyar kasar hararen da 'yan bindiga ke kaiwa tun daga shekara ta da goma sha biyar ya ji asarar rayukan ɗauruwan mutane a kasar mafi yawancin hararen sun fi kamari ne a yankunan da ke iyakokin kasar burkina faso da ke mafitaka da kasashen mali niger da kuma jamhuriyar benin falasinawa 250 ne suka jikata sanadiyar harin sojin isra'ila suka kai kan masu zanga-zanga a nablus a jiya asabar sojin yahudawan sahayuniya sun haidi kan falasinawa masu zanga-zanga a ƙauyen burka da ke kusa da garin nablus da ke gabar yammacin kogin jordan kuma sanadiyar jikatar falasinawa akalla 250 jami'an sojin isra'ila sun tunkari masu zanga-zanga da sashi mai rai da na roba kuma sun yi amfani da haƙi mai sa hawaye domin tarwatsa su da ya jawo jikatar faransawa bakwai majiyar ƙungiyar ba da agaji tare da cross ta ce goma daga cikin waɗanda suka jikata an harbe su ne da harsashi mai rai gwamnatin yahudan sahiyuniya ta mai gaba da kogin jordan da zirin gaza ne lokacin yakin kwanaki shida ta yi da kashin larabawa a shekara ta 1967 inda sama da yahudawa 600 ke rayuwa yanzu haka a rukunin gidaje 230 da isra'ila ta gina a yankunan falasɗinawa ta mamaye dukkan gine-ginen ta yi a yankunan ba bisa ka'ida ba ne rashin dokoki na kasa da kasa. masar ɗinkin duniya ta tar da ci gaba da gine-ginen da take yi a ƙudurori daban-daban ta fitar na majalisar ɗinkin duniya To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Najeriya ta sanar da sunayen 'yan wasan za su wakilce ta a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Mai horas da 'yan wasan Sufa Egus na riko Augustin Igovon ya fiye da sunayen 'yan wasa 28 za su ka a gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a yi a ƙasar Kamaru ƙasa da wata guda. kaftin ɗin ƙungiyar ta sufa egus ahmad musa da brentford frank onyenka suna daga cikin na gaba-gaba a jerin sunayen sai dai babu sunayen wasu daga cikin 'yan wasan da ake ganin za su kara a wannan gasa da za a yi ƙungiyar ta sufa eagles ta taɓa zama zakarar afirka har sau uku za ta raci gasar ne karo na goma sha tara da zimmar ganin ta ɗauki kofin a karo na hudu bayan ta samu lambar yabo ta ta gulla a gasar da aka yi a shekara ta 2019 sufa eagles za ta fara karawan farko ne da kasar masar ranar 11 watan janairu kafin kuma ta buga wasa na biyu da kasar sudan bayan kwanaki hudu kana ta kammala wasan ta na rukuni tsakaranta da gini bisau a garin garwa na kasar kamaru to da ƙarshe za ku cewa shugaban kasar iran ya bayyana ta sayin da dakarun kare juyi na kasar suka yi a matsayin alama ta ƙarfin tsaro a wani bayani da ya fitar a sakon taya murnar zagayewar ranar haihuwar annabi isa alaihi salam ibrahim ra'isi shugaban kasar iran ya faɗi cewa atisayin dakarun kare juyin musulunci na iran suka yi na rasulul akram na sha bakwai ya wani karfin tsaro da kare kai da iran take da shi a nasa bangaren shugaban masar kolin tsaron kasa ya ba game da kokarin dakarun kare juyin suka yi wajen gada atisayin rasulul akram na sha bakwai cikin nasara ya ce atisayin mai cin dogon zango wata alama ce ta karfin tsaro da irin take da shi wajen kare kasar kuma duk wani gigida makiya za su kai to za su fuskanci mayar da martani mai tsanani ranar 20 ga watan disamba da muke ciki ne aka kaddamar da atisayin rasulun akram na goma sha bakwai a tekun fasha da mashigar hormuz da yankin kuzistan kuma a kammala a ranar juma'a 24 ga watan disamban da muke ciki inda aka baje kolin manyan makaman kariya da dakarun kare kai na kasar iran suka kera a cikin gida to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuka saurara madalla yanzu kuma sai shirin nan na mu leka jaridunmu na yau wanda zan gabatar. ga jaridunmu na yau. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin mu jaridun jaridunmu na yau inda zan laika mana wasu jaridu daga tarayyar najeriya wanda suka hada da premium time ta tarayyar najeriya leadership da kuma tribune a ƙasar masar kuma za mu dubi jaridar na na egypt daily sai kuma sudan tribune daga ƙasar sudan bari mu fara da jaridar premium time ta nigeria wacce ta bayyana cewa shugaban ƙasa ya ki shiga cikin rigimar da ake a cikin jam'iyyarsa ta apc a jihar kano inda jam'iyyar ta rabu gida biyu wato akwai wani bangare da ke goyon bayan gwamna mai ci wato abdullahi ganduje da kuma wani bangare wanda ke goyawa tsohon gwamnan jihar wato wato ibrahim shekarau shehu garba mai magana a madadin shugaban kasa ya bayyana cewa shugaban kasa yana kokarin ɗinke baraka ne tsakanin 'yan jam'iyyarsa don haka ya ki shiga cikin rigimar siyasan don a samu a daidaita tsakaninsu a gudanar zaɓukan fidda guni wanda zai tsayawa wato jam'iyyar takarar gwamna a shekara ta 2023 to har ila jaridar ta premium time ta bayyana cewa cutar nan ta covid-19 ta shiga fadar shugaban ƙasa inda ta kama wasu daga cikin mataimakan shugaban kasar a cikin al'amuran watsa labarai wato shehu garba wasu ministoci da kuma dai wasu ma'aikatan gwamnati shehu garba ya tabbatar da cewa dai ya kamu da cutar ta corona amma ba mai tsanani ba a wani sako na rubutu wanda ya watsa cikin shafukansa na sadarwa sai dai yana cewa shi bai da labari ko akwai wa'anda suka kamu da cutar corona a sauran wa'anda suke tare da su a ranar laraban da ta gabata a lokacin da ake taron majalisar ministoci a fadar shugaban ƙasa amma wasu kafafen labaran sun tabbatar da cewa banda shi shehu garba ko wasu da dama sun kamu da cutar ta corona daga ciki akwai tijjani umar wanda ya kasance mai taimakawa shugaban ƙasa ne a fadar shugaban ƙasar arilawo shine sa. sannan akwai yusuf ado wanda ya kasance babban dogarin shugaban ƙasar wato cso sai kuma aliyu musa wanda shi ma babban mai ba shugaban ƙasa shawara ne na musamman akan al'amuran watsa labarai sai kuma shi shehu garba a cikin ministoci kuma an ambaci lai muhammad wato ministan watsa labarai a matsayin yana daga cikin wanda suka kamu da wannan cutar haka ma jaridar leadership ta kawo cewa wasu daga cikin fadin shugaban ƙasa sun wato sun kamu da cutar ta corona daga ciki ta ambaci sunayen wanda muka ambata a cikin jaridar premium times daga nan sai jaridar tribune ta najeriya wacce take tewa. an gabatar da bukukuwan kirsimeti lami lafiya a yankuna da dama a tarayyar najeriya amma dai an samu hatsura a wasu wurare wanda suka hada da hatsarin da aka yi tsakanin lagos da ibadan a ban titin nan mai hada lagos da ibadan inda a hatsura guda biyu aka samu mutuwa mutum goma sha uku da kuma raunata mutane goma sha tara hukumomi masu kula da hanyoyi wato frsc sun tabbatar da cewa an yi wannan hatsarin kuma wanda suka ji rauni an kai su wasu asibitoci a abekuta a jihar ogun sai kuma wa'anda suka rasu an sai kuma da suka rasu an kai su wato wajen ajiye gawaki na garin shagamu labarin ya kara da cewa wata babbar mota ta haɗu da wata bas ƙaramin bas wato toyota hiace inda aka sami wannan hatsarin kuma an gano kudade naira 127,900 a inda aka yi hatsarin sai kuma jaridar egypt daily wacce take cewa shugaban kungiyar kasashen larabawa ahmad alghai ya aike wa shugabannin siyasa na kasar libya sako kan wato damuwansa da yadda su jami'an gwamnatin kasar ta libya suka dage zaben da ya kamata a gudanar a cikin wannan watan da muke ciki wato ƙarshen wannan shekara ta 2021 ahmad gaid ya yi kira ga shugabannin ƙasar libya musamman waɗanda suke da haƙƙin gudanar da zaɓuka a kan cewa kada su zaɓi son zuciyarsu su dubi matsalar mutanen ƙasar libya su gudanar da zaɓen da ya kamata a gudanar da gaggawa sai kuma jaridar the nation ta ƙasar kenya ita ma ta bayyana yadda aka gudanar da wato bukukuwan kirsimeti a jiya asabar a ƙasar kenya inda a birnin nairobi da dama mutane bayan zuwa coci sun je wajajen shakatawa inda suke layi don shiga wato wannan lambun da ake cewa nairobi national park inda suke shiga su yi wasa da abubuwan wasanni da dama abin da dai aka lura a cikin bukukuwan kirsimeti na jiya asabar shine mutane ba su damu da cutar nan ta corona ba musamman da wannan nau'in omicron wanda ya fi yaduwa yanzu a duniya inda suke shiga tsakani ba tare da wato kula da dokoki na rashin kamuwa da cutar ta corona ba to masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yau a huta lafiya assalamu alaikum wa wabarakatuh madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi wannan yanki na yammacin asiya wato gabas ta tsakiya to a yau za mu yi dubi ne a kan halin da ake ciki na yaƙi a yankin ma'arib na ƙasar yaman za mu ga irin nasarorin da sojojin ƙasar ta yaman suke samu yayin da ƙasar saudiya take jagorantar yakin take samun koma baya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance daga farkonsa har zuwa A daidai wannan lokacin da yakin kasar yaman ya shiga shekara ta bakwai da fara yin shi Faɗa ya tsananta a yankin gundumar Ma'arif mai matukar muhimmanci da kuma tattalin arziki a wani rahoto da tashar talabijin ɗin almayadin ta fitar ta bayyana cewa sojojin da saudiya take goya wa baya da ke ƙarƙashin hadi abdul mansur masu yawan gaske ne suka halaka yayin da wani adadi nasu mai yawa ya jikkata. a ranar asabar da ta gabata sojojin ƙasar taiman da kuma dakarun sa kai na ansarullah sun shimfiɗa ikonsu a kan jerin tsaunukan balak da suke yankin arewa maso kudancin ma'arib har ila yau ana ci gaba da yin bata kashi a yankin kudu da gabashin wannan gunduma kuma duk da cewa jiragen sama na yaƙi na saudiya suna kai hare-hare domin taimakawa sojojin hadi amma kuma su ne ke samun koma baya da yin asara a fagen yaƙi yayin da mayakan yaman da suka hada da dakarun saka suke samun nasara to nasarar bayanan da da sojojin halattacciyar gwamnatin yaman da take da matsuguni a sana'a ta samu shine na kwace iko da yankin jerin duwatsun nan na bal wanda da wanda ɗaya ne daga cikin yankuna masu muhimmanci a yankin na ma'arif wata majiyar soja ta shaida wa tashar talabijin ɗin almayadin cewa an 'yanto da wannan yankin wanda yake a gefen birnin na ma'arif majiyar ta ƙara da cewa batu ne na wasu 'yan kwanaki kaɗan kafin sojan yaman ɗin da kuma dakarun sa kai su 'yantar da dukkanin birnin na ma'arif har ila yau majiyar sojan ta kirayi waɗanda suke faɗa da ita da su ajiye makamansu a ƙasa a matsayin wata dama ta ƙarshe da aka basu ministan tsaron ƙasar ta yaman janar muhammad al-atifi shi ne bayyana hakan yana mai ƙada cewa ba da jimawa ba za ku ji labarin an 'yanto da birnin ma'arif. to ƙasar saudiya dai ita ce cibiyar kaiwa yaman da al'umma ta hari wanda a halin yanzu ta shiga cikin wani yanayi saboda nasarorin da ake samu a kanta da kuma 'yan koranta a halin da ake ciki a wannan lokacin da ya saudiyar tana neman kowace irin nasara da za ta samu domin ta kawo ƙarshen wannan yakin da ya shiga shekara ta bakwai ta hanyoyin siyasa da diflomasiya yin hakan a zaton saudiyar zai sa ta ɗan tsira da mutuncin da ya rage ta hanyar lalubo hanyar diflomasiyya domin karkara wannan yaƙi da ya ci duninta sai dai abubuwan da suke faruwa a yanzu a ƙasa a cikin ƙasar ta yaman na nasarori da mayakan na yaman suke samu da wuya saudiya ta sami damar cimma abin da take so sojojin ƙasar yamman dai da dakarun saka na ansarullah sun sake samun wata dama ta ƙara yin gaba daga ma'arib domin sake 'yanto da wasu yankuna na daban. shigar da sojojin yaman ɗin da dakarun sa kai na ansarullah suka yi a yankin gabashin balk yana nufin cewa sauran fagagen yaƙi za su fuskanci matsin lamba daga cikin irin waɗannan yankunan da akwai baida da kuma shibwa hakanan kuma yankin nan na falach da yanke shi daga gundumar wadi sannan kuma zai zama share fage ne na shiga yankin kudu maso gabashin safir da rijiyoyin man fetur suke shimfiɗe a cikinsa wannan fagen dagar dai na ma'arib zai kuma buɗe wata hanyar da za ta sa sojojin yamman da dakarun sa kai su nausa zuwa mashigar shurura da ke kan iyaka da saudiya da wani sauyi da aka samu a cikin ƙasar ta yaman shine yadda sojojin wato ƙasar da dakarun kai suke samun nasarar kakkaɓo jiragen sama marasa matuki na abokan gaba musamman ma dai na saudiya wasu lokuta kuma hadda jiragen legen asiri na amurka jiragen yakin marasa matuƙi da saudiya take amfani da su dai ƙirar amurka ce da kuma ƙasar sin a cikin ƙasa da wata ɗaya an harbo irin waɗannan jiragen har guda tara a cikin sassa daban-daban na ƙasar teman don haka a halin yanzu abokan gaba ba su da tabbacin ci gaba da samun bayanan da suke samu ta hanyar aikewa da jiragen yakin marasa matuƙi inda mafi yawancin ayyukan irin waɗannan jiragen da shine tattara bayanai da liƙen asiri. da hakan zai mai da su su zama makafi a fagen daga ta yadda ba su san abin da yake kai da komowa ba a baya hare-haren jiragen sama da saudiya da ƙawayenta suke kaiwa sun kawo cikas wajen hana sojojin ƙasar temun da dakarun sa kai nausawa da samun nasara a wannan fagen na ma'arif sai dai a wannan karan dakarun sun iya kaucewa da dakile tasirin waɗannan hare-hare na sama daga jiragen saudiya marasa matuki, da kuma jiragenta na yaƙi inda tsananta hare-haren da saudiya take ta saman bai sa dakarun na sa kai na ansarullah da kuma sojan yaman sun samu koma baya a fagen yaƙi ba aka akasin haka ma suna ci gaba ne da nausawa ciki. a cikin ƙasar ta yaman musamman ma dai a yankin da ke zagaye da ma'arif ƙabilu sun taka rawa kamar yadda akwai da wuce suke taka rawa a cikin duk abin da ke faruwa a ƙasar ta yaman inda suka taimaka wa sojojin ƙasar da kuma dakarun sa kai da ba su haɗin kai domin samun galaba a kan mayakan hadi abdulmansur da saudiya take ba shi kariya a wani sauyin da ke faruwa a cikin ƙasashen turai kuwa shine yadda ake samun wani yunkuri na ƙungiyoyin fararen hula da suke matsin lamba ga amurka da sauran ƙasashen turai da su dakatar da sayarwa da saudiya makamai saboda hana ta amfani da su akan al'ummar ƙasar yaman abin da ya rage wa saudiya dai shine ta rungumi gaskiya mai ɗaci ta kawo ƙarshen yaƙin da ta shelanta a kan ƙasar yaman da al'ummarta wanda ya haifarwa da wannan ƙasa asara mai yawa ta rayuka da kuma dukiya. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda kwarewar lokacin shirin namu. sai dai kafin mu karkare baki daya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za ku ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin na ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa biyu a daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta da kullum to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. BOH Hausa suna na Sanusi Madatai daga nan jihar da makaram a jamhuriyar Nijar. Na shigo shirin ne a yau domin in yi amfani da damar da kuke ba mu dukkan karshen mako. Muna mika sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Muna godiya insha Allah yau ma zan fara da Isuhu Madatai da makaram sai kuma Usaini Star kasuwar kwalliya da magaram. Akwai na agwa mai fati a nan da makaram sai kuma Letoro mai sai da essence a nan da magaram. Akwai Murtala Salisu wanda aka sani sani da mt garin randa bakwai a nan da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga abdul aziz prezi da magaram akwai kuma tasiu anguwar tudu da magaram yakuba mai aski ba da raka da magaram ina isar da sakon gaisuwa zuwa ga mashi soja mai adidita da magaram akwai kuma abdurrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya a nan jihar da magaram yake ina miƙa safifiyar gaisuwa zuwa ga mamman buniya yakuba a washe ina miƙa safifiyar gaisuwa zuwa ga isa musa wanda aka yi sani da isa rezo ba kuma zan taba mantawa ba da shugaban iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ilyas yakuba digawa akwai ibrahim dan fulanin yayari kadora diga ga dan fulanin warji haɗabi mai kwamfuta mai yama da dukkanin masu sauraron wannan tasha ta biyu oh suna na Sanusi madadai da magaram ku tashi lafiya. Salamu alaikum barka da aiki da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka jihar da magaram kasar Nijar. muna matukar godiya da kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu abin da ya shafe mu na yau da kullum da farko yana so ku bani dama in yi gaishe gaishe da farko yana gaida dukkan ma'aikatan biyoyi e hausa yana gaida tashi unguwar tudu su madadai yesu madadai da mamman bin yakuba washe da ilyas yakuba jigawa da yakubu mai manja funtuwa da yaro biniya garin malam da mamman sani daura da sauran dukkan al'ummar da suke sauraron mu a fadin duniya a duk inda muryar mu za ta je ina gaida su ina gaida su kwarai a tashi lafiya biyoyi hausa mai magana ni ne yakubu yakuba mai aski raka jihar da magarin kasar niger salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa da biyu mai magana isu ne wani ɗaya da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar ina so ku ba ni dama yi gaishe gaishen ƙarshen mako da farko ina gaida sanushi gero maɗate da magaram akwai shugaba baba lafiya da magaram ina gaida shugaba iliya mai da shayi garkin daura akwai shugaba alar matsuwa da shanya mai dubino maɗate ba zan manta da ya so ne talmanta mai ba yanzu tasu unguwar tudu ina gaida da yakubu yaski ba da raka ina gaida a ɗahar zaki soyayya bulbaram ba zan manta da ilis brezil a ba akwai alkasim agadas akwai lawa alji abba ali agadas akwai mamman bunya kuma a washe na tsallaka tare da najeriya akwai lami kadir garkin kidola akwai kadar diga ga dan fulanoji ilyas yakubu diga wata gado isa jika mai saje tashar mai turare karamar hukumar toro ina gaida wakilin shirin na hassan barka na gode mai magana isu ne maɗatte da magaram jamhuriyar jamhuriyar da na kira ku daga nan birni mai ku tashi laya. Zai jamhuriyar Musulunci mai magana lawana Alhaji Abdu Agada Sinija to da wagga dama da fitowa muna mu gaida yan uwa da amanna arziki musamman ina gaida Badamasi wanda yake na Turje Zandar na Turje ina gaida Tijjani Gogo wanda yake na Turje ina gaida Ali wanda yake na Turje ina gaida Ibrahim mai ta sau wanda yake a Gadas ina gaida bukar roga roga wanda yake a gadas ina gaida kabiru kwanini a daidaita wanda yake a gadas ina gaida abdurrashid alu wanda yake a gadas ina gaida miji soja wanda yake zanda ina gaida na agwa mai faki wanda yake zanda ina gaida isu madattai ina gaida tayar m tayar kano nigeria ina gaida dukkan masu sauraron wannan shirin wannan tasha mai albarka daga na kulawa na alhaji abdu azara sinija na abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka saƙon gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki a cikin shiri na saƙon gaishe-gaishe na ƙarshen mako da ake yi na farko ina gaida hassan barka shine mai watsawan ga shiri ina mashi fatan alkhairi da shi da iyalin shi ina gaida usain star kasuwar kwalliya ina gaida abokin nau inini shabab a kasuwar kwalliya ina gaida mamman buniya awashe musa hadarin asuba ina gaida shi muji soja mai adidi sau bakin ofitar litoro mai sans na mai faci ina da iliya mai shayi karkin daura akwai abokina mushe almaman karimu ina gada sabu sabiola akwai abdulaziz n zero akwai sani sangwar mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karmari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wannan majima ta mai albarka da gidan rediyon BOH Hausa Tehran malama da malami ina muku fata alkhairi ina mika sakon gaisuwa ta ga shugaban association Bello Abban ni da kaina nake gaida kaina da kaina kenan da kanina Muhammad Shaibu Adam da kanina Isa Muhammad Shaibu Adam da kanina Musa Shaibu Adam mhm. sai kuma kanwata ina mata fatan alkhairi ina gaida sauran abokanmu da Kadora Gaga dan Fulani Warji da shi kansa to mutanen da Nijar da magaran gaba daya da Shabu Ordinator da Hassan Barka mai gabatarwa da fatan kuna lafiya nagode salamu alaikum abban jummai ne daga injin mai na shugaban kungiya asusu da shimmalin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu to yau ina sanne ku bani dama domin in mika sakon gaisuwa ta musamman ga kai mai gabatarwa malam hassan barka da fatan kana cikin koshin lafiya baya ga haka zan yi amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa ta ga kwamirar ilyasu yakubu digawa akwai kadore diga ga dan fulanin warji ba zan manta da shugaba iliya mai shayi garkin daura yakin idan na koma a jamhuriyar nijar ba zan manta da isu madatte da magaran akwai sanusi madatte da magaran akwai na agwa mai faci akwai shi tahir agadas akwai kuma leturo shi ma da kenan jamhuriyar niger idan na dawo najeriya ba zan manta da shehu adamu rijau ado salati goma ga annabi rijau ba akwai alhaji dan ashe mai fitila mai ma akwai faru kuma kaho andare ba zan manta da babban mai gida na injiniya manar musa jiga ba da fata kowa na cikin koshin lafiya ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai ma local government ƙasar najeriya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu biyu ya hausa tahiran ina muku fata alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya dama da kuke ba mu taimaki mu gaida yan uwa da amana arziki allah ka da alkhairi da farko dai ina gaida sunusi madatte akwai isu madatte abdullahi kadamari hussein sitar ga kwalliya eh, kadawar Ka ga ɗan fulanin warje akwai lawal alhaji abale wanda yake ba za mu mazamanta da laitana mamman shehu shabde gard wanda yake ramfuwa hawa juji da magaran akwai tasiru wanda yake tudun mazamanta da Maji soja wanda yake mai adaidaita ne akwai laitoro akwai kadoro dan bulamin hudu mazamanta da alhaji aminu mustapha wanda yake an kwalliya akwai zabiyar mai matala shugaban zaɓe sankan jihar da magaran mazamanta da yahaya sonitar wanda yake garin mata mai maza mata da shugaba amar dimbaran gamba akwai mustapha ranki likitan dabbobi a garkin daura akwai mata na karbiya da hajara da saboda fati dunguri a garin magariya mata da tunjani mai kabu-kabu raba bawa da arziki sai allah wanda yake garin magariya akwai alai suleiman tela wanda yake tanaci manta da eh, suleiman dan gambo mai atamfa wanda yake garin gumar da duk jama'a da suke cikin gidan nan wanda na kama sunan da wanda kama sunan sa ba ina masa fata alkhairi na kawo zumunci nan da magara ina fatar Allah ubangiji mai da mu gida lafiya to Allah saka da alkhairi da ta haram ne musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shi gaggin daura a tare Nigeria fatan za ku ta lafiya muna tare. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya saki haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka su ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraron yanzu masu sai na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun maganganun da ake yi ne masu karo da juna da suke nuni kan yiwuwar murabus ɗan firaministan ƙasar Sudan Abdullah Hamdok daga kan mukaminsa da ni ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ana ci gaba da samun bullar maganganu da bayanai masu karo da juna da suke bayyana cewa firaministan sudan abdullah hamdok zai yi murabus daga kan mukaminsa inda wata majiya a majalisar ministocin ƙasar ta sudan ta bayyana cewa firaminista abdullah hamdok ya nuna rashin amincewarsa kan duk wata shiga tsakani da za a yi na ƙoƙarin hana shi aiwatar da aniyarsa ta yin murabus ko jinkirta shi daga aiwatar da aniyar tasa ciki kuwa har da gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change da take goya masa baya kamar yadda tuni prime minister abdullah hamdok ya sanar da jagororin siyasar sudan kan sa ta yin murabus daga kan mukaminsa wata majiya ta kusa da firaminista abdullah hamdok ta bayyana cewa aniyarsa ta yin murabus daga kan mukaminsa ta samo asali ne kan rabuwan kan da jagororin siyasan kasar suka samu a tsakaninsu tare da rashin cikakken goyon baya ga yarjejeniyar siyasa da aka cimma da shugaban rundunar sojin kasar Abdulfata alburhan al-burhan ranar 21 ga watan nuwamban da ya gabata bugu da ƙari rashin goyon bayan al'ummar sudan da yarjejeniyar siyasar a wata sabuwa kuma ministan kudin kasar sudan jibrin ibrahim ya yi furuci da cewa abdullah Hamduk bai da wata aniyan yin murabus daga kan mukaminsa yana mai cewa wata majiya ta kusa da abdullah Hamduk ta bayyana cewa firaministan ministan ya amince da shawarwarin da bangarori da dama suka gabatar masa kan batun yin murabus dinsa musamman zuwa bayan zanga-zangar gama gari da za a gudanar a kasar a wannan mako majiyar ta fayyace cewar abdullah Hamduk. baya son ɗaukan alhakin duk wani matakin wuce gona da iri kan duk wani ɓangare da zai gudanar da zanga-zangar lumana domin bayyana rashin amincewarsa da halin gudanar da mulki a ƙasar sudan kamar yadda a nashi bangaren kamfanin dillancin labaran reuters ya habarto daga wata majiya ta kusa da prime minister abdullah hamdok cewa a ganawarsa da wasu tawagogin ƙungiyoyi da shugabannin al'ummu da masana ya yi furci da cewa yana da niyyar yin murabus daga kan mukaminsa kuma kafin nan wasu majiyoyi sun bayyana cewar abdullah Hamduk zai ci gaba da zama kan karagar jagorancin firaministan sudan a matsayin sabuwar gwamnati rikon kwarya matukar aka samu goyon bayan siyasa kan yarjejeniyar da ya rattaba hannu kai a tsakaninsa da shugaban majalisar jagorancin ƙasar ƙarƙashin gwamnati gwamnati rikon kwariya abdulfatah al-burhan yarjejeniyar da ta fuskanci rashin amincewa daga bangaren gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change da ta shahara a fagen goyon bayan abdullah hamdok wasu rahotanni kuma suna bayyana cewa akwai sabanin mahanga kan dalilan da suka karfafa abdullah hamdok kan yin murabus kan mukaminsa inda ruwaya ta farko ke cewa Abdullahi hamdok zai yi murabus ne matukar gungun 'yan siyasa ba su samu haɗin kai a tsakaninsu kan manufofin ci gaban ƙasa saboda nisantar rushewar ƙasar ta sudan da kuma gazawar waɗanda suka taimaka a kan cimma yarjejeniyar ranar 21 ga watan nuwamba wajen shawo kan sauran ɓangarorin siyasar ƙasar domin haɗuwa a kan tubali guda da zai baiwa gwamnatin sa damar ci gaba da ayyukanta inda ruwaya ta biyu take bayyana cewa hamduk zai murabus ne matukar aka samu sabani tsakaninsa da bangaren soji da aka kafa gwamnati rikon kwarar ƙasar da shi memba a majalisar gudanarwar gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces and freedom and change riya muhammad sadiq yana cewa murabus ɗin abdullah hamdok daga kan mukaminsa lamari ne da zai ƙara janyo taɓarɓarewan al'amura a cikin ƙasar yana mai zargin hamdok da sakaci da ya janyo samun damar gudanar da juyin mulki a ƙasar a watan oktoban da ya gabata a nashi ɓangaren jami'i a gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces and freedom and change kuma tsohon minista mai kula da harkokin majalisar ministocin sudan khalid umar yusuf yana cewa dalili ɗaya da ya sanya abdullahi hamdok yake barazanar yin murabus daga kan mukaminsa na firayim ministan ƙasar shine tsoron juyin mulkin soji ba wai rashin samun haɗin kai tsakanin 'yan siyasa ba a cewarsa Khalid Umar Yusuf ya kara da cewa juyin mulkin soji ba ga gamayyar rundunar 'yanci da canji suka gudanar da shi ba. Bangaren soji ƙarƙashin shugabancin rundunar sojin ƙasar na Abdul Fattah al-Burhan shine ya ɗauki matakin shafe yarjejeniyar da aka cimma a matsayar doka a gwamnati gwamnatin kwankwaliyar ƙasar kuma wannan mataki ne al-Burhan ya sake ɗauka a yarjejeniyar siyasa da ya cimma da Hamdok a cewarsa. don haka khalid umar yusuf ya yi kira ga gamayyar rundunar 'yanci da canji da ta haɗa kai da sauran ƙungiyoyin al'ummun ƙasar domin ƙalubalantar general abdul fatah al-burhan don samun damar kafa shugabanci na fararen hula ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya na gaskiya a cewarsa a nashi bangaren shugaban majalisar shugabanci a gwamnatin rikon kwaliyar sudan kuma shugaban rundunar sojin kasar abdul fatah al burhan ya bayyana cewa rundunar sojin sudan za ta ci gaba da zama tushen tabbatar da haɗin kan ƙasa kuma a halin yanzu haka tana cikin shirin hana shigar ƙasar cikin duk wani halin hargitsi kamar yadda wasu marasa kishin ƙasa ke son ganin hakan a cewarsa al burhan ya ƙara da cewa dole ne akan dukkanin ɓangarorin da suke jagoranci a sudan soji da fararen hula su ɗauki matakin yin karatun ta nutsu dangane da harkokin siyasar ƙasar da nufin ganin sun ciyar da sudan gaba a dukkanin bangarori tun a ranar 25 ga watan oktoba ƙasar sudan ta shiga cikin halin dambaruwar siyasa sakamakon matakin da rundunar sojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin babban hafsanta general abdul fatah al-burhan ya ɗauka na gudanar da juyin mulki a ƙasar tare da kafa dokar ta ɓaci da kuma rusa majalisar shugabancin shugabancin kasar da na ministoci gami da tsige ministan kasar abdullah hamdok daga kan mukaminsa tare da tsare shi da ministocinsa idan za a iya tunawa shugaban majalisar shugabanci a gwamnatin rukun kwaryar sudan kuma babban hafsan hafsoshin kasar janaral abdul fatah al burhan a bayan juyin mulkin da ya gudanar a kasar ya yi furuci da cewa sudan tana cikin halin tsaka mai wuya a wannan lokaci musamman hatsarin rabuwan kai da tsananin sabanin siyasa da suke matsa matsayin babban bala'i ga makomar kasar a nan gaba don haka a wancan lokaci ya yi hasashen kafa sabuwar gwamnati riƙon ƙwarya ta ƙwararrun masana da kishin ƙasa da za su jagoranci ƙasar har zuwa lokacin zaɓuka a watan yunin shekara ta 2023 a bayan juyin mulkin soji a sudan sojojin da suke rike da matafin iko a kasar sun nada ali sadiq a matsayin sabon mai kula da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta sudan inda a ganawarsa da jakadun kasashe da dama a birnin khartoum fadar mulkin kasar ta sudan ya furci da cewa sojoji ba su da niyyar gudanar da mulkin soji sallah a sudan kamar yadda ba su da niyyar ci gaba da mulki na tsawon lokaci a kasar yana mai jaddada cewa bayan cikan wa'adin gwamnatin riƙon riƙon kamar yadda aka tsara a kasar sojojin za su miƙa ragamar mulki ga zababbun fararen hula ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya a sudan Ali Sadiq ya kara da cewa sabani a gwamnatin rikon Sudan da ta gabata ta gamayyar sojoji da fararen hula a tsawon kusan shekaru biyu da suka gabata a kasar ya zame wani babban barazana ga tsaron kasar lamarin da ya tilasta wa sojoji karɓar ragamar shugabancin kasar da niyyar aiwatar da gyara a cewarsa a wancan lokaci a nashi bangaren wakilin kasar amurka na musamman a yankin gabashin afirka jeffrey pittman ya zargi shugaban rundunar sojin sudan abdul fatah al-burhan da ha'intar juyin halin sudan da aka gudanar a shekara ta 2019 da ya kawo ƙarshen mulkin umar hassan al-bashir da ya shafa tsawon fiye da shekaru 25 yana mulkin kasar a zantawarsa da gidan talabijin na cnn na kasar amurka pittman ya bayyana cewa general al-burhan yana son dawo da sudan zuwa ga tsarin tsohuwar gwamnatin kasar ce kuma abu ne da ba zai taɓa yiwuwa cikin sauƙi ba jeffrey pittman yana mai jaddada cewa 'yan gwagwarmayan sudan ba za su taɓa kyale sojoji su sake mame madafun ikon ƙasar ba kamar yadda jeffrey ya bayyana cewa sojoji ƙarƙashin jagorancin general abdul Fattah al-burhan suna fuskantar matsin lamba ta hanyar zanga-zanga a cikin ƙasar baya ga rashin samun goyon baya daga ƙasashen yankin da sauran duniya musamman shirin kakaba takunkumai kan kasar ta sudan matakar sojoji ba su dawo kan tsarin yarjejeniyar da aka cimma a kasar ba na kafa gwamnati rikon kwarya ta haɗin gambiza tsakanin sojoji da fararen hula kamar yadda a wancan lokaci kungiyar tarayyar afirka ta fitar da bayani kan matakin da sojoji a sudan suka ɗauka na gudanar da juyin mulki a kasar inda bayan yin tofin allah ne kan juyin mulkin da kuma yin kakkausar suka kan kafa dokar ta ta ɓaci da rundunar sojin ƙasar ta yi tare da nuna rashin amincewa da duk wani batun juyin mulki a ƙasar gami da dakatar da sudan a matsayin memba a ƙungiyar har sai ta dawo kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakaninta da fararen hula da sojoji ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya da aka kafa bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 da nufin gudanar da zaɓuka a ƙasar bayan cikan wa'adin gwamnati riƙon ƙwarya da nufin komawa kan cike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 sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Siyasar harkokin wajen Iran ta tsoro ne akan tattaunawa da fahimtar juna. Rawatanni sun bayyana cewa ministan aikin wajen ƙasar Iran Amir Abdullahian ya faɗa hakan ne a lokacin ganawarsa Sheikh Khalifa Al-Harthi babban jami'in diplomasi da ƙasar Oman da ya kawo ziyara ƙasar Iran a jiya Asabar da kuma halartar taron kwamitin haɗin gwiwa na tuntuɓar juna tsakanin ƙasashen biyu. a lokacin tattaunawar amir abdullahi ya jaddada game da muhimmancin fa'a dangantaka da sauran kasashen makwabta kuma shi ne babban abin da manufofin gwamnatin ibrahim ra'isi ta fa muhimmanci har ila yau ya ishara game da muhimmancin ƙara fa'a dangantaka kasuwanci da ke tsakanin kasashen biyu bisa da aka yi da abokantaka da ke tsakanin su kuma iran a shirye take ta tattauna da dukkan kasashen yankin domin ƙara kyautar dangantakar da ke tsakani domin iran ta yi amanna cewa siyasar tattaunawa ita ce mafita wajen warware duk wata matsala ko kuma saɓani da ƙarshe ya bayyana fatansa dukkan ƙasashen yankin musamman iran da oman za su samar da hanyar kawo ƙarshen yakin ƙasar yaman da saudiya ta ƙaddamar a ƙasar kimanin mutane 22 ne suka mutu sakamakon harin ta'addanci da aka yi a arewacin ƙasar burkina faso da watanni da suka fito daga ƙasar burkina faso sun bayyana cewa wasu masu ɗauki da makamai sun kai hari a wasu yankuna da ke arewacin ƙasar kuma ya sanadiyar mutuwar mutane 22 ta jikkata wasu da dama ya zuwa yanzu dai babu wata kungiya ta sanar da alhakin kai wannan harin a 'yan shekarun baya bayan nan kasar burkina faso tana fuskantar hare-hare na 'yan bindiga kuma da farko ya fi kamari ne a arewacin kasar kafin daga bisani ya haɗu zuwa sassa daban-daban da ke gabashi da tsakiyar kasar hararen da 'yan bindiga ke kaiwa tun daga shekara ta 2015 ya ji asarar rayukan ɗaruruwan mutane a kasar mafi yawancin haran sun fi kamari ne a yankunan da ke iyakokin kasar burkina faso da ke mafitaka da kasashen mali niger da kuma jamhuriyar benin falasinawa 250 ne suka jikata sanadiyar harin sojin isra'ila suka kai kan masu zanga-zanga a nablus a jiya asabar sojin yahudawan sahayuniya sun haidi kan falasinawa masu zanga-zanga a ƙauyen burka da ke kusa da garin nablus da ke gabar yammacin kogin jordan kuma sanadiyar jikatar falasɗinawa akalla 250 jami'an sojin isra'ila sun tunkari masu zanga-zanga da sashi mai rai da na roba kuma sun yi amfani da haƙi mai sa hawaye domin tarwatsa su da ya jawo jikatar falasɗinawa 247 majiyar ƙungiyar ba da agaji tare da cross ta ce goma daga cikin waɗanda suka jikata an harbe su ne da harsashi mai rai gwamnatin yahudan sahiyuniya ta mai gaba da kogin jordan da zirin gaza ne lokacin yakin kwanaki shida ta yi da kashin larabawa a shekara ta 1967 inda sama da yahudawa 600 ke rayuwa yanzu haka a rukunin gidaje 230 da isra'ila ta gina a yankunan falasɗinawa ta mamaye dukkan gine-ginen ta yi a yankunan ba bisa ka'ida ba ne rashin dokoki na kasa da kasa. masar ɗinkin duniya ta tar da ci gaba da gine-ginen da take yi a ƙudurori daban-daban ta fitar na majalisar ɗinkin duniya To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Najeriya ta sanar da sunayen 'yan wasan za su wakilce ta a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Mai horas da 'yan wasan Sufa Egus na riko Augustin Igovon ya fiye da sunayen 'yan wasa 28 za su ka a gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a yi a kasar Kamaru ƙasa da wata guda. kaftin ɗin ƙungiyar ta sufa egus ahmad musa da brentford frank onyenka suna daga cikin na gaba-gaba a jerin sunayen sai dai babu sunayen wasu daga cikin 'yan wasan da ake ganin za su kara a wannan gasa da za a yi ƙungiyar ta sufa eagles ta taɓa zama zakarar afirka har sau uku za ta raci gasar ne karo na goma sha tara da zimmar ganin ta ɗauke kofin a karo na hudu bayan ta samu lambar yabo ta ta gulla a gasar da aka yi a shekara ta 2019 sufa eagles za ta fara karawan farko ne da kasar masar ranar 11 watan janairu kafin kuma ta buga wasa na biyu da kasar sudan bayan kwanaki hudu kana ta kammala wasanta na rukuni tsakaninta da gini bisau a garin garwa na kasar kamaru to da ƙarshe za ku cewa shugaban kasar iran ya bayyana ta sayin da dakarun kare juyi na kasar suka yi a matsayin alama ta ƙarfin tsaro a wani bayani da ya fitar a sakon taya murnar zagayewar ranar haihuwar annabi isa alaihi salam ibrahim ra'isi shugaban kasar iran ya faɗi cewa atisayen dakarun kare juyin musulunci na iran suka yi na rasulul akram na sha bakwai ya wani karfin tsaro da kare kai da iran take da shi a nasa bangaren shugaban masar kolin tsaron kasa ya ba game da kokarin da dakarun kare juyin suka yi wajen gwada atisayen rasulul akram na sha bakwai cikin nasara ya ce atisayin mai cin dogon zango wata alama ce ta karfin tsaro da irin take da shi wajen kare kasar kuma duk wani gigida makiya za su kai to za su fuskanci mayar da martani mai tsanani a ranar 20 ga watan disamba da muke ciki ne aka kaddamar da atisayin rasulun akram na goma sha bakwai a tekun fasha da mashigar hormuz da yankin kuzistan kuma a kammala a ranar juma'a 24 ga watan disamba da muke ciki inda aka baje kolin manyan makaman kariya da dakarun kare kai na kasar iran suka kera a cikin gida masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da ɗume su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka saurari muryoyinsu hirami ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.